والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ملارانا ثلاثة شاكبت وزر رجب برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da biyu ga watan uku miladiya ta annabi isa da salam dubu biyu da ashirin da daya muna wannan masallaci na izin taymiya da ke anguwar kalmar juna cikin garin gani a jihar kaduna ƙasarmu mu ta najeriya za mu ci gaba da karatunmu na nahau cikin littafin al-lukman hajjin للشيخ يحيى الجمعيدي رحمه الله يوضع مكاش باب المعرفة والنشرة بسم الله باب المعرفة والنشرة وإن تريد عن فجب النكرة فهو الذي يقبل المؤثرة فهو الذي يقبل المؤثرة وغيرهما عالم ويقصر في بل الأول يغنى به عن الظاهر فينتمي للغيب والفضول والتكلم وقد تنوه ثانيا للمتصل مستترا او بارد او منفصل ثاني ثاني المعاني الشهير بالعلم كجعفر ومكة وكالحرم وأم عمرو وأبي سعيد ونحو كهف والراشد فما أتى منه بأم أو أب فما أتى منه بأم أو أو بأم أو أب ولا وغيرهم أو لقب فما أتى منه بأم أو أو أو بأب وبنية أو ولا وغيرهم أو لقب فما بمدح أو دم يشبه فلا قوم ولا لا ثالثها في شارتها وبي رابعها موت بذكر بلدي خامسها معرف بحرف أل كما تقول في محل المحل ثالثها ما كان من مضاف بواحد من هذه الأصداف كقولك ابن وابن زيد وابن بي وابن الذي ضاع رأسه وابن الذي فالمعرفة النجاح وإن تريد علي فجد نكرا وهو الذي يقبل المؤثرا وغيرهما عليكم وتنصر ببدة بل أو إذن تنصر به عن ظاهر فينتمي بالغيب والنور والتفنن تموت كان يسلم متصل مدثر أو بالغ أو منتصف بني فعالي في بالعلم كجعفر ومكة وكالحرم وأم عمرو وأبي سعيد ونحو كفر الظلم والراشدين فما أتى منه بأم أو أب فما أتى منه بأم أو أبي وكنية أصل وكنية وغير حسن أو لقب فما بمدح أو ذنب مشبه فلا قط والذنب ما لا يشبه ثالثها إشارة كذا وبي رابعها موصول مثل كذب خامسها معرف بحد حرف عن خامسها معرف بحرف هل كما تقوله في محل المحل ثالثها ما كان من مضاف لواحد من هذه الأصناف فقول تمييز وابن زيد وابن بي وابن الذي ضارته وابن البدي بسم الله الرحمن الرحيم باب المعرفة والنجمة يوم za mu shiga wanda zai mana bayani game da ma'arifa da kuma nakira dukan suna ne kuma nau'i guda biyu ma'arifa ne sunan da an ambace shi wanda ya ji aka ambatan masa sunan ya san ne. nakira suna ne wanda yake na jinsi wato in an ambaci kalmar sunan ba a ayyana wanda ake nufi ba kowa na iya shiga ciki shi ake ce ma annajira to malam kamar yadda muke gani ya yi bayanin kira da ma'arifa cikin baitoci jojin daya kuma suna da saukin fahimta matuƙa sha Allah don haka za mu buɗe su mu yi bayanin su a zama biyu da yadda Allah da fatan mu fahimce su wannan zama na farko za mu ma'anan ma'anar ta hanyar fahimtar ma'anar su ma na yi imani da dama za a gane abin da ake nufi da su a zama ta biyu in allah ya raya mu sai mu ƙara bayani tare da misalai domin abin da muke faɗi ya daɗa fitowa tsaron allah sai mana jagora yana cewa وإن كان تعريف الاسم النكرة فهو الذي يقبل المؤثرة نم ya koma da maganan nakira yake idan kana son ka yi ta'arifi ga isini ko suna wanda yake nakira sai kana son ka mai da shi sanannen suna a kullum an ce na kira wani mutum ya zo in na ce wani mutum ba na tsammanin duk wanda ya gini a nan ba zai iya cewa ya gane wa nake nufi ba na kira kenan amma da zan ce mutumin ya zo to duk wanda ke nan ya san akwai wani mutum wanda muka ce zai zo sananne a gare mu to da an ce mutumin ya zo ya ji ko kowa ya san wani mutumin ake ne wani mutum na kira kenan mutumin ma'arifa kenan an fahimta ko to idan kana da suna na kira kana so ka yi masa tarihi kowa ya san shi da larabci sai ce to kana son ka gane shi kan shi na kiran fa huwa allazi yaqbalu al muhassira shine wanda yake an san alu da lam alu da lam al kenan wato adatu baya an sha'alu da lamɗin ba kawai kuma ya masa tasiri wato ya canza ma'anarsa ya mashi tasiri ke da in yi an shir'alif da lam amma ba a ga wani canji tare da shi ba to asalin sunan ba da jama'a ba misali idan ka ce rajulun kaga bai da alu da nan. ya zama ismu jinsin kowane irin mutum na iya shiga ciki to zai an sha'alu da nan? e eh, za ka iya cewa an rajulu kaga ya an sha'alu da lam to ya zama tasiri eh, ya yi tasiri domin rajulun mutum an rajulu mutumin bai canza mashi ma'ana ba ya canza a gare maka tasiri to kun ga a nan biyu muka samu kafin mu tabbatar da kalmar na kira ce na ɗai za ta iya an san alifun walamu ba kowane suna ke an san alifun da lamun ba domin inda za ka zo ka su ka kawo suna kamar ka ce ahamadu ba za ka ce al'ahamadu ba an fahimta ba za ka ce al'ahamadu ba idan ka ce musa ba za ka kira shi al-musa ba in ka ce isa ba za ka kira shi al-isa ba a bai an san ma alu da lambu to a tun da bai an shi alif da ba, to ba na kira ba ne ma'arufa ne an fahimta haka nan da zai an shi alif da amma bai masa tasiri ba to ba na kira ba ne ko da ya ɗanci alif da lambun bai canza ma'anarsa ba kamar abba da kiran a zaune sai ka ce al'abba yana an san wani da amma wani canza ma'anarsa ya yi abba suna ne na mutum alayi ne ba na kira ba ne to don kansa al'abba an yanzu bai ba na kira ba ne ma'arufa ne saboda haka ko ka cire alif da lam ko ka bar alif da lam duk tsaye ne ba ka iya ce mashi makira ala kulli hali nakira ne yuqabilu al mu'assira aw waqi'u mawqifu ma qad hijra shi kuma ibnu malik yanda yake wanda duk ma'anar da yake وغيره مآنف وغيرهما آنف وتنفر في ستة فالأول اسم مضمر وغيره أما تسكونا ليكن بانكرا با معارف waɗannan nau'in nau'in suna su ne ake kiransu ما أرفع jam'i al-ma'arif ko ma'arifa ma'arif wanda da an ambace shi da ka gane wanda ake yi to shi ma ba kala ɗaya ba ne akwai tsirar da yawa fi sittakin ma'arif suna kasuwa har zuwa gida shida ne ga wannan nau'i ga wannan nau'i ga wannan nau'i har zuwa kashi shidda fal'awwalu kashi na farko kuma mai daraja na farko an gane ko ismun mudmaru baniya shi ne yake nufi da ismun mudmaru sunan da aka koye shi aka mai da shi zamiri akan ce an ta ko an ci ko dalili kenan to a wajen masu na hau waɗannan ma'ari guda shida sun karkata su daraja-daraja sai suka ce mai daraja na ɗaya shine zamiri saboda zamiri in aka ambaci damiri ka duniya kai din ake nufi ba wani ba sai ɗin ake nufi da aka suka ba shi daraja da ɗaya to shi ma zamiri yana da fari kila in mun zo darasinmu na biyu ba ɗan yi manuniya a inda kuma ba za a ƙosa ko ya zama ana jini ana rukawa ba sha Allah يكنا به أو ظاهر فينتمي للغيب والحضور والتكلم يكنا به في دميري akan yi inkiya da shi da hausa mukan ce inkiya yawwa har zahirin wanda shi zai wakilci zahirin wanda ake nuna zamirin shi ne ko zamirin abin ne an fahimta idan na dube ka na ce anta ai kai zahirin ka gata to wannan kalma na anta ya zama ka. ba za kowa ba zai ce duk kowa ya shiga ba an fahimta wanda kake nufin kari amfani da zamirin shi shi ne ake majalisiya wanda inda zan ce an tum kaga na yi insiya ne ga na yi duka ko kuma duka ku zagirin ku shi shi kuma wannan inkiyar na zamiri yakan dangantaka da abubuwa uku bilgaini ko dai ya zan zamiri ne na galibi wanda ba shi a wajen shi ne sukan ce mutum na uku ko sai soma da shi ɗaya ke nan wani haka nan yakan zama zamiri ya danganta ya dangantu da wanda ke gabanka ga shi gabanka shi ne mukan ce zamirin mutakalli akwai mafasar an gani wanda kake magana da shi ga'ib wanda kake magana gane da shi ba ma shi a wajen an gani kallini sannan akwai damiri na uku da yake jingina da shi shi ne damirin shi mai magana kai da kake magana idan shi yasa akan ce akwai damirin mutakallin akwai damirin mukhasab akwai damir na algari to duka wannan maganar da muke na ismin musulman to ya iya zama lilga'ibi ya iya zama lilhabin ya iya zama lilmutakallin ina jin an gane ma'anan baiki ne to shi ma kowanne shi yakan zo da wasu kashe-kashe na shi amma ka san wannan asalan muna fassara baiki bayan wannan kaso da muka ambata wa qasamu thaniyan li muttasil muttasirin aw baridin aw munfasil kun ji kasan farko ko mun ce yana iya zama lil yana iya zama lil habir shine yana iya zama lil mutakallim duk dalili ne da ke da wannan kaso kuma na ce mana kowane ɗaya sawa'an lilgari shi ma yana da nashi kashe kashe lilhabir awul hudur awul musafar shi ma yana da nashi kashe kashe almutakallin shi ma yana da nashi kashe kashe to amma an ka dunkule su suna babban gida ɗaya an fahimta sai kuma ya ce wa ƙasamu hussaniya sun sake kasa shi kaso na biyu bayan wancan na farko kenan suka ce limutasil akwai wanda suka ce masa abdamirun mutasil mutafirun. akwai kuma wanda sukan ce masa abdamirin mustajir barizin au barizin akwai wanda suke ce masa abdamirin barin au munfasil akwai wanda suke ce masa kuma abdamirin munfasil kada a wannan kaso na biyu shi kuma ya kasa maka shi gida an gani an fahimta za ka ce akwai damiri mutasilin kishiyarsa mun fasilin saboda waka ne ya raba A zamirin المتصل wakilin suna wanda yake haɗe da kalma yake haɗe ba a raba ba suna jikin. an suna suna ne idan na ce ka tabbuna kalma sai ake rubuta a ko biyu a rubuce guda ɗaya ne ka tabbta ka tabbti sun ga duk kalma ɗaya ne amma ai da lamiri in kafan kalmomin kafan san in an ce ka tabbna suwa ake ne, in an ce ka tattawa ake nufi in an ce ka tattiwa ake nufi ai dillamiri ne a liƙe da kalmar shi ake ce masa damir mutasir damir mutasir munfasil damir munfasil ne lamiri mai wakilin suna mai zaman kanshi ba a liƙa shi da kalma ba a liƙa shi da kalma iyaka na abu kaga iyaka an gane iyaya iyaki jamil ne amma yana zama kai yana zaman kai sai mustatir aw aka ce wani lokaci yakan zan a boye wato ya lankwashe ya ciye cikin kalma an gani ja'a in ka tsaya ka ce ja'a hal ja'a al-muallim na'am ja'a kalman ja'a in kai shiru jimla ce mai zaman kanta domin fi'ili ne da fa'ili ina fa'ilin sai zama zamirun mubtasirun taqdiruhu huwa um kun ji ko in an ce kun me kenan tashi miƙe kalma ɗaya ne ina mai aikin wakilin suna ne an laɗe ta a cikin kalmar mustatin kenan an gani barizin kuwa wanda ka fito da zamiri iri ke kum anta duk a wajen masu na hawa da cewa zamiri ne amma sukan ce an ta ya zama tauhidi ya zama tauhidi domin in kana magana da mutum ɗaya a larabci kana ba shi umarni ko ba ka fitar da zamiri sai ka kaddara shi yana nan a boye idan ka fitar da zamirin shi fa shay'un akhar indahu wani abu ka fa kuma kana karfafa maganar ka ne ko wani dalili ya sa ka haka yasa sa a wa ya adamu kun anta wa zawjika aljanna kace uskun ba damirin wannan fi'ili ba ne na uskun domin ba a fitar da damirin mufradi muhazari ba a bayyana shi bal an fitar da ta, ba don komai ba don ya zama damiri barizi wanda za a yi afashi a kansa wato bayyanannen dalili shine bari domin ba ka jingina wani abu wanda yake gashi zafi ne a inuwa sai dai a itaciyar inuwa kila an fahimce yanzu ginshikin nan ko fankan nan da yake juyawa kun ga inuwan shi nan kuna kallo to sai ka ɗauki abin maganan nan ka ce bari ka jingina a ilmin hanka zai jinginu a za ka yarda an fahimta to idan aka ce uskun ko uskun dama ili ne na umarni wanda yake ɗauke da tsaunin shi mashirin ne dama to ina fa'ili sai muka ce alfa'ilu zamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta damiri ne wanda dole ka koye shi a cikin fi'ilin amma inda za a ce kaddara yaya yake za ka ce anta to ai zamiri ne koyayye ba a gane shi to ba ka iya jingina wani abu a kansa kamar yadda na ba da misali da inuwan fanka yayi nan yana juyawa an fahimta in kana son ka jingina wani abu a kansa to sai ka fitar da zafin wani abu wanda zai iya daukan jingina wani abu a kansa din an gane <laughs> don haka aka ji an din nan na uskun an wazo wazon jikar saboda haka uskun anta anta wazaujikal janna in ka fidda ɗaya ne, domin abadi ne an fahimta wannan duka kashi na farko kenan wanda ya shafi mene yau. wanda kuma shi ne mafi mahimmanci gaba daya a cikin suna an gane a wajen masu nahu suna ɗaukan shi ya fi kowanne mahimmanci sanin ma'arifi shafiru bil alam ka ja'afarun wa maskatun wa kalharam ma'arifa na biyu mai daraja na biyu shine ya shahara sanin ma'arif wato ma'arifa na biyu a shi shine ya shahara bil alam wanda aka ce mashi alami da larabci da hausa muka ce sunan yanka sunan yanka an gani sunan yanka ka ja'farin kamar a ce ja'far ba sunan yanka ba ne malam muhammad malam bello a nan da na ce malam muhammad ba ku dube shi ba saboda ba da shi ya shahara ba amma da na ce malam bello sai wasu idan gina suka yi kan da sunan yanka kenan an gane wanda kowa nan yana ɗauke da nashi sunan yankan to shi ne mai daraja da ne ba kuma dole ne sai ya zama sunan mutum ba duk wani suna wanda in an ambace shi ya ke banta da abin ne garuruwa makka shi ne kawo wa makkatin sunan garuruwa sunan yanka ne an gani sannan akwai wasu wurare su ma wanda aka naɗa masu wasu suna sunan yanka ne an gani wakal haram ya tafi ya kawo misali ya ce kamar harami da an ce harami kasan inda aka nufa an gani a garinku akwai wurare daban-daban da an ambaci wani wajen da sunan shi na yanka an gama kasan ina ake nufi muna da kasuwanni da yawa ana cewa kasuwar ɗan magaji sunan yankan ke nan kasuwar ɗan magaji kasuwar amaru ko? katafawa in an ce za ni katafawa za ka ce za a je kasan katafawa ya zama sunan yanka saboda in an faɗi kowa ya sani kawai to wannan ya iya su zama sunan mutum ya iya zama sunan gari ya iya zama sunan wani waje ya iya zama sunan ma wata dabba ta musamman da kowa ya santa da wannan da sun aka ce alkuswa ga wanda suka san tarihi ne za su ke hmm? alkuswa Eh? taguwarwa kamar zan Allah sallallahu Alaihi wasallam ita ce da ke da wannan suna an gani? wa wa amurin wa abi tsariri wa lahawi ka haƙin zulmi wa rashidi haka nan na daga cikin ma'anu ka ce ummu amru maman kaza maman kaza wa abi sahibi baban wani yanzu in ka je wani gida ko anguwa da an ce baban zaune shi wanda ke gun ya san waye baban zaune wani sai ka je ana baban gona wani a ce baba mai jaki ko duk ba mu yi alam ne wani hawi ka haɓin zuri ko a ce ka haɓin zuri wa rashidi ko ka haɓin rashidi kamar a ce dutsen kujera dutsen Kashi, zuba an gane kwatan kwashi dutsen kwatan kwashi da an faɗi inda ya ka sani to duk wani dutsen da ke duniya ka fita shi haka nan da an ce uhudu ba ma sai an ce dutsen uhudu ba kasan dutsen uhudu ake ne to duka waɗannan alami ne فما أتى منه بأم أو بأب فكمية وغيره اسم أو لقب ومن ذلك ألمين sai dai kuma su ma din akwai dan wani sifa da suke dauka a ce wannan alamin da yanda ake kiran shi kama a ta min bi ummin au bi abu duk sunan da ka ji an liƙa baban wani maman wanci an gani yake wannan shine ake ce mashi alkunya akan ce mashi mene alkunya alkunya abu zai duk alkunya ce amma kuma alami ummu kulthum alkunya amma alani to haka za ka yi ta ɗauka ko da a hankalku ne wa gairuhu idan bai zo da ummu kaza ko abu kaza ba ko abu kaza ba ismun to zai zama tsabar suna ne kawai laqab ko ya zan ko ya zan ne laqabi me lakadi da yawa wani lokaci wasu ba su bambance tsakanin alkunya da lakadi to yau za mu tantance mun dai riga yanzu mun san in an ce alkunyatu ana nufin abin da aka danganta da abu kula ko umu kula sawa'an wanda aka haifar ne koko ne ana ba mutum wannan kiran da irin wannan abu da kun mutum ko da ba mutum ba ne sai zama alkunya kama bi mazibin aure zarmin mushiru falakun wallitimu ma la yushiru ya tantance maka hukun gaba daya kama bi mazikin amma kalman da ka ji ana kiran mutum ya zama alami kuma akwai yabo a ciki wato kalman tana dauke da yabo aubi zammin ko tana dauke da wani zargi mushkirin wanda da an faɗi in ka san ma'anar kalmar za ta ji akwai wani abu na yabo ko wani abu na zargi falakabu ko shi ake ce malakai wani sai ka ji ana ce mashi mutumin kimki wani shi kuma lakabin shi bawan Allah wani lakabin shi dan wuta an taɓa yi a zari wani kuma a ce shelan wani a ce mashi dangun wani a ce mashi kahinan ne wani a ce mashi dogo wani a ce ne <laughs> to duk kalmomin nan da na faɗi yanzu inda za ka bi su cikin tsanaki ka lura da ma'anar da suke kunshe da shi wani lokaci sai ka ga akwai yabo a ciki ko zai to duk kalman da ta zo da wannan lakabi kenan za ta samu a magabata akwai masu lakabba da yawa an gani wa gairu ismun haulaka laƙabi ga shi mun ambata ko ah, ana koma bayan falakabun wal ismu ma la yashirun amma shi tsabar suna shine wanda ba za ka ji wannan ɗayan abubuwan ya fito ba an fahimta alkunya a ce abu ko mu kula ko kulala lakabi a kira ka da wani suna wanda ake tufanta ka da shi ka ji akwai yabo a ciki ko allah wadai ko ba yabo ba falsafa an gani amma tsaban tsantsabarin zallon suna shi ba za ka ji irin waɗannan abubuwa tare da shi ba ja'afar shi ke gani wani sai ka ji sunan shi wadata wadata ya kaga akwai yabo da fata na gari a ciki alfa'al to ya zama lakali lakali da wani za a jira shi ana jira shi matsala <laughs> ko wanda ake ce mashi matsala ko <laughs> to shi ma lakabi kenan ke nan, ya ba ka ga matsala ba yau ai tun da aka wayi gari ban gan shi ba <laughs> ban tozali da shi ba <laughs> to ke nan. in wadata ya zama yabo matsala ai ba abin arziki ne ba kowa fata yake Allah ya raba mu da ita to idan bai dauki yabo ko zargi ba kuma babu dangantaka da abu fulani ko ummu fulana ko ummu fulana ko abu fulana to ya zama tsabar suna ke nan an fahimta duka ma'arifa ne duka ma'arifa ne kuma dukansu suna mataki na biyu mataki na biyu wato shi ke bin zamiri a daraja ثالثها إشارة كذا وذي رابعها موصول اسم مكلف ثالثها ma'arifa mai matsayi da daraja na uku isharatu shine mukan asma'ul ishara suna ne na kaza wani kaman kaza za zi mukan ce haza an gane ku? shi zaɓin shi ne ismul ishara halin tambihi ne zi mukan kama hahun ya zama hazi ko hazi wani lokaci a kama a awwalan a akhiran wani lokaci a cire ha'un ɗin ƙarfi wani lokaci ma a cire ha'un ɗin farko da na ƙarfi a ce zi ko ba ko ha ba ko ha hazi ko ha hazi ma'ul ba an gani su ma ma'arufa ne domin ta dillu alaman a sharka هذا الولد kuma ba dole ba ne ya zama mutum hazihil kurfi hazal bai hazihil da hagin yana iya zama dan adam yana iya zama kayayyaki da yau kullum ko abubuwa babu ishara ba ƙara bayani in allah ya babu mu Ya yanzu babban abin da nake fata a yi ƙoƙari a fahimci ma'anan baitocin ba tare da fata da misali ba rabi'uha mataki na hudu mausul ismin akwai abin da kuma muke ce ma al'asma'ul mausula al'asma'u al-mausula kallabi kaman allabi allabina an gani ma'arifa ne yawa ja allabi a afana amwalan ya allazi allamani ana ce masu al'asma'ul mausula kuma gaba ɗayansu ma'arif shi ne mataki na hudu a daraja famisu ha ma'arifa ta biyar ma'arafin bi harfi alkama ta kuru fi mahallin almahal na biyar ma'arafin asalin kalman na kira ce sai kai mata ta da harafin alkama wato masu nahawu sun maka kafi kashi biyu wajen kalmar al akwai wanda su a su al harafi ne wanda ake jona ta tasba da ma'arfa akwai wanda sukan ce a al-ma'arifu ne bil alifi wallahi makaranta ce biyu an gani shi yasa shi mai littafi ya tafi al abu ɗaya ne kawai da harfi al amma za ka ji wasu masu na'awun sukan ce la ya kulo na alma'arun ku bi al wasu sukan ce alma'arun ku bi al yani ya tajiru na al harfan wahida wasu su ce a alma'arun ku bil alifi wallahi duk ɗaya ne illa wuce hashin nasu kowa da yadda yake fahimtar hadin kamar yadda da farko nake kalma ce ga magari ta shafi kowa amma sai ka sa alifi da lam ma daman za ta ansa to na kira ce kuma in ta ansan sai tasiri ta bashi ma'ana sabanin ma'anar kafin kasa na kawo maganar majalun irinsu akwai waladun baitun masjidun dukkan na kira amma kana sa al-masjid al-bai al ta jika masu ma'arka sun tashi da na kira inda ba a san wani bai kake nufi ba yanzu an gane baitin da kake nufi ذهبت ila بيت لا nadri ولا نعلم ayya بيت turim ذهبت ila البيت abinda za mu so makawawa في tafi gidanka ne ko gidanku kuma in din munan mun san ku muke sallah sai na ce zahabtu ila masjidin in kun san ma'anar kalmar za ba wanda zai tunanin nan na zo amma in nace zahabtu ilal masjidi duk za ku kawo nan na nufo tunda sun ce nan ne masallacin an fahimta to shi ma yakan shiga kamar yadda muka ce ka'ida ta kalmar ta zan za ta anshi lugalan. kuma in ta ansa ta masa tasiri ka tufatar da shi sabon ma'anar da da ba yi da ita idan ba a samu ɗayan biyun nan ba to babu na kira a wannan kalma kama ta kulu fi mahallin mahal waje to in kana son ka mai da shi ma'arifa sai ka ce almahal kowa ya san wajen wannan shi ne na biyar sai na shida kuma na ƙarfi sha Allah sajitu ha ma ka nemin mu ba shi lewa idin min harin asinari sajitu ha nau'in ma'arifa ta shida ma ka nemin mu ba shi abinda ya zan an yi izafarsa idafarsa liwajibin min hajjil asnati ga tsayan waɗannan ma'arifa da muka ambata baya mun san akwai abinda muka ce muzakun wa muzakun ilai yawwa wato abinda aka jingina da abinda aka jingina masa ku shi abinda aka jingina idan ya zama na kira ce sai ka jingina shi ga ma'arifa to shi ma ya zama ma'arifa shi ne yake ne an fahimta ya ce arziki garin an ambace shi ba a san wa ake nufi ba amma tun da aka jingina shi jikin wanda aka sani to shi ma an san shi كقولك بني وابن زيد وابن ذي وابن الذي دركته وابن البدي كنا نقول sai kawo misali cikin baiki ɗaya biyu ya gama baka misali ikhtisara a ƙaunika kamar ka ce ibini ɗana ɗana ne kira mun ɗana zai kira ɗan wani sai dai bai san ɗan naka ba to kaga an yi idafansa ga zamiri zamiri kuma mun ce menene eh ma'arifa ma'arifa to ibinun fa na kira baka ce al-ibinu ba ibinun ɗa ɗa kira mun ɗa wanda ka kira ɗa ne in dai ba bawa ba ne amma ɗana ɗanka jingina shi ga wakilin sunanka ya zama ma'an fashi ma ɗan ibinu muna da ibinu muna da al'ibinu al'ibinu shi ne ka sa alif da nan ko alkaman yadda mai littafi ya yi fadi haka ne wabnu zaidin kaga shi kuma mene marifa? alam alam wanda shi ne na biyu da muka ambata a daraja ko ba haka ba kaga wabnu din nan ibnu ai na kira amma da ka jingina shi ga suna zahiri alani sai koma shi ma ya tufafi da maharfa an gani wabunin zi kare yanzu muka yi magana ismul ishara shi ma maharfa ne to ka jingina shi da ka jingina na kira da ismul ishara fakta saba ma'arfatar an gani wazinin lalari da rabu ha kaga dan wanda na burajiya <laughs> wazinin lalari da rabu ga dan wanda na buga to ibinu din nan ai jira kira ne amma da ka jingina shi da ismul mausul sai ya zama mene ma'arufa wazunil babi ga ɗan wanda bai da kamun harshen nan eh? an gani a ga latsayi ya zama allafan shi yasa ya ce in ka jingina shi ga tsayen waɗannan ka jingina na kira sai idan daga ɗayan waɗannan shi ma ya zama ne ne ma'arifa wannan su ne insha Allah ba ka taice ma'anan waɗannan baitoci guda goma sha biyu Allah ya sa muna tare da juna kamar yadda na ce ba za mu tsallake su haka ba duk da na san dai an fahimta suna da sauƙi za mu yi amfani a sati mai zuwa mu sake bi matsan kisa mu tsara misalai yadda zai daɗa zama insha Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala a'ala wa alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله